kali-kali raiwa bares ne akan kiɗa ai dole ne ku girgiza eh, in na ce eh kuma ku ce eh. komai na ce ku ce irin irin komai na ce ku ce in na ce kuma ku ce komai na ce ku ce irin irin Come in the check, ce ina outside life I'm ne inside life Put either motor inside life got fine fine girls inside life Go ya somewhere inside life arewa paris a inside life I need a sarki inside life inside inside life inshallah Khalifa as I enter life. I will forever be inside life. Haske nake dan yana da light. They call me Starboy, the future is bright. Ni bana chacha bana booga dice. And my life is nice. you know inside life. Look at me, look at me, I dole ne ka gane ni dan kowa ma ya san da ni arewa Paris ne yaro ne zama ni ina zama jarumi to ba mai iya ja da ni I know these niggas hate on me but I ain't care I ain't care cause all the ladies loving me Love you, love me, they all love you, love me, da nine, nine, nine, arewa. Eh, in na ce eh kuma ku ce eh. Komai na ce ku ce eh, irin eh, irin eh. Komai na ce ku ce eh, in na ce eh kuma ku ce eh. Komai na ce ku ce eh, irin eh, irin eh. Komai na ce ku ce eh. outside life. I Mooney, I inside life. Put either motor inside life. We got fine fine girls, I inside life. Go wire somewhere inside life. I what bodies, are inside life. Circling inside life. Inside, inside life. Na so. a 911. 11 dan gayin nan the su The level. Uh, ah, what bodies ni ke ballin 247 kamar wani CR7. kashe kuɗi kuma ina saving in sun roga ni ke giving arewa to the world ni ke paving eh in na ce eh kuma ku ce eh komai na ce ku ce eh irin eh irin eh komai na ce ku ce eh in na ce eh kuma ku ce eh komai na ce ku ce eh irin eh irin eh komai na ce ku ce eh outside life ai muni a inside life in the motor inside life got fine fine girls a inside life Go ya somewhere. inside life what bodies are? inside life